Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa barkamu da sake saduwa cikin sabon darasinmu. ‘yan uwa darasin mu na yau shine zan nuna muku yadda za ku yi amfani da application din nan mai suna Arewa on Demand. Arewa on Demand application ne mamallakin tashan nan mai kawo shirye-shiryenta da yaran Hausa wadda ta fice a Najeriya ko in ce a duniya baki da. Arewa 24 ta kirkiri wannan application domin sharewa duk wani bahaushe da yake sassan duniya baki daya hawaye. Duba da ƙorafe Korafan da mutane da dama waɗanda ba sa samun zama a gida da waɗanda suke ƙasashen waje. Arewa 24 ta ƙirƙiri wannan application duk wani shiri da take gabatarwa a tashar ta tana sawa a cikin wannan application ɗin. Za ka kunna shirye-shiryenta kowane lokaci da kake buƙata sannan kuma a duk inda kake a faɗin duniyar nan. saboda haka ku bi wani bidiyon tun daga inda za ka je ka ɗauko application ɗin da kuma yadda za ka yi amfani da shi.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 da farko dai kamar da kun sani inda na saba ajiye link din application ko wani website shine wajen description ko wajen comment so a yau ma zan ajiye muku link din wannan application mai suna arewa on demand a wajen description da kuma wajen comment wajen description kamar yadda na saba muku bayani shine bayan ka buɗe bidiyon kamar haka kana kalla zaka taɓa wannan alamar bayan ka taɓa wannan alamar za ga bayanai akan bidiyon sun buɗe bayan sun buɗe a ciki zaka duba za ga na ce ga link din application ɗin din sai ka taba link din zai kai ka inda application din yake sai ka taba sai ka yi downloading shi kuma wajen comment za ka je can ƙasa bayan ka je can ƙasa shi ma anan za ka gana ce ga link ɗin application ɗin sai ka taɓa sake downloading application ɗin idan ka duba duka nan biyu wajen description ko wajen comment ba ga application ɗin arewa 24 on demand ba kada ka damu zan shiga play store domin in nuna ma yadda za ka downloading ɗin shi bayan ka shiga play store sai ka search ɗan application mai suna arewa 24 on demand bayan ka rubuta sai ka yi sacin bayan ka yi sacin wannan na farkon shine sai ka taba bayan ka taba sai ka yi downloading kamar yadda kuke gani duba da kada na bata muku lokaci wajen yin darasin na riga na yi downloading na application din so kai ma sai ka taba sai ka yi downloading na application din bayan ka gama downloading na application din sai ka taba sai ka bude application din kamar yadda kuke gani haka shine kan yadda fuska application din take so idan asali ka taba bude application din kana so kuma ka kara koma cikin application din shine zaka taba na tsakiyar nan login kana taba na tsakiyar nan sai ka sa gmail ɗinka a nan misali bayan ka sa gmail ɗinka sai ka continue bayan kai continue sai ka sa password ɗinka so kana sa password ɗinka za ka ci gaba da yin amfani da application ɗin so idan kuma yau ka taɓa shiga application ɗin kana so ka yi amfani da shi abu muhimmi a nan shine za ka shiga na ƙarshen na s follow domin ka ga duk wani shirye-shirye nasu bayan ka gani sannan za ka iya biyan kuɗi idan kuma kana so directly daga nan za ka iya biyan kuɗi da ka taɓa subscribe ɗin nan kana taɓa subscribe zai buɗe ma haka bayan ya buɗe ma haka kamar yadda kuke gani wannan na farkon shine tsawon shekara guda za ka biya dubu sha hudu da ɗari biyar bayan ka biya dubu sha hudu da ɗari biyar tsawon shekara guda na za ka kalli duk wani shirye-shirye da yake cikin application din nan sannan idan kana so kuma ka kalla tsawon wata guda shine ka biya dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin shine zaka shiga na ƙasan nan kana shiga shi ma za ka biya dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin kana biya shine tsawon wata guda za ka kalli duk wani shirye-shirye da yake cikin application nan so misali kana so ka ga duk wani shirye-shirye da yake cikin application din bayan ka kalla ina ka shiga na kasan nan explore kenan kana taba zai bude ma kamar haka za ga duk wani shirye-shirye da arewa 24 din suke yi a nan za ga duka wani shirye-shirye su daɗin kowa su kwana casa'in su gari ya waye kundin kanewood duk wani shirye-shirye da suke yi a nan to bayan ka gani za a gani kuma duk a ƙasan bidiyon da ka gani za ga akwai wani alamar kwado so misali idan kana so ka biya kuɗi ka kalla tsawon wata guda ko kuma tsawon shekara guda shine za ka taɓa duk wani series ko kuma duk wani bidiyo daga gani misali kwana 90 ɗin nan kana taɓa kana taɓa zai buɗe ma haka sannan kana yin ƙasa za ga duk wani abu da ya danganci kwana 90 ɗin kashi na ɗaya na biyu har zuwa na ƙarshe so bayan nan sai ka taɓa start watching ɗin nan kana taba zai dawo da kai wajen subscribe din nan wanda na fara muku bayani a farko so sai ka taba bayan ka taba kamar yadda kuke gani ya dawo da ni farko kamar yadda muku bayani idan kana so ka kalla tsawon shekara guda ko kuma ka kalla tsawon wata guda sai ka zaba a nan wannan na farkon shi ka biya dubu sha hudu da dari biyar kamar yadda na muku bayani a baya bayan ka biya dubu sha hudu da dari biyar kana kallon duk wani shirye-shirye da yake cikin application nan sannan kuma idan wata guda kake so ka kalla shi ne aka biya 1460 kana taba na kasa nan shi ne tsawon wata guda za ka kalli duk wani shirye-shirye da yake cikin application ɗin so misali duk wanda kake so ka fara biya shi ne aka taɓa misali kana taɓa kamar yadda kuke gani zai buɗe ma haka bayan ya buɗe ma a nan za ka sa sunanka anan na farkon nan kenan misali bayan ka sa sunanka a nan za ka sa gmail bayan ka sa gmail ɗinka a nan sai ka sa password wanda kake so ka amfani da shi a cikin application ɗin misali bayan ka gama cikewa sai ka taɓa next sai ka jira ya gama bayan ya gama zai nuno ma haka bayan ya nuno ma haka sai ka taba confirm din nan shi ma sai ka jira ya gama sacin zai bude ma so bayan ya nuno ma haka sai ka taba continue shi ma sai ka jira ya gama sacin so bayan ya gama zai nuno ma haka bayan nuno maka sai ka taba add credit ko debit card din nan kana taba zai baka dama ka rubuta waɗansu nambobi da suke jikin katin bankin ka atm kenan bayan ka sa a nan za ka taba save din nan shi ne su ɗauki dubu sha hudu da ɗari biyar din nan idan kuma a wata ne su ɗauki dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin so suna ɗauka za su turo ma da message akan cewa za ka iya ci gaba da kallon duk wani shirye-shirye da yake cikin wannan application din so da yake ni yanzu ba atm a kusa da ni ko in ce babu katin banki a kusa da ni zan baku haka amma kuma zan nuna muku yadda nake amfani da nawa na riga na yi subscribing dina tun da dadewa da wannan application din wannan na buɗe sabon account ne domin nuna muku yadda kuma za ku yi amfani da wannan application din domin ku kalli duk wani shirye-shirye da kuke so kalla na arewa 24 so kamar yadda kuke gani wannan account din da na sa yanzu shi an riga an biya kuɗi na tsawon wata guda shi yasa idan kun lura za ku ga duk wani bidiyo da yake jikin wannan application din an cire wannan hoton kwado din saboda yanzu na riga na biya kuɗi shi wancan akawun nan da na nuna saboda sabo ne shi yasa za ku ga dukkan bidiyoyin za ku gansu akan hoton kwado saboda haka wannan hanya mafi sauki ce wanda za ka kalli duk wani shirye-shirye wanda ya danganci arewa 24 a kana gida ko kuma kana ofis ko kuma kana duk inda kake a faɗin duniyar nan saboda haka kada kuma ta taba mana alamar subscribe sannan ku yi mana lakin sannan ku yi share na gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh suna nasu ahmad keke mamallakin youtube channel na mai suna keke tech a na da nan ne domin sanar da ku abubuwan da muke hadawa duk wanda yake so ya kasuwanci da mu muna hada application kowane iri duk wani application da kake so misali shi na wakokinka ko kuma kun yi kandi a makaranta ko kuma kayi biki kana so duk wani hotunan ka mu hadawa ma rubutun littafi ne kana so a ma application na wannan rubutun littafin kala application da kake so muna hadawa sannan muna website ko ni irin website da kake bukata muna hadawa sannan muna yin logo logo duk wani abu da ya danganci logo naka na kamfani ne ko kuma na group group na kamar yadda muka saba yi na instagram ko na whatsapp invitation na biki invitation din irin kana so kamar da ake nan ga na ga hannu yana rubutu sannan idan kana bukata a bude ma youtube channel mu jona ma addison sannan muna hada telegram board telegram board wani abu ne kamar application ake hada shi telegram bayan mun bude ma channel zamu sama board duk wani abu da ya danganci ko wani abu da duk ya danganci ya danganci ka dukan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Siyudi Ahmad Keke. ina gabatar muku da channel ina mai suna keke Tish tush